Fadar gwamnatin Najeriya ta bada labarin cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai wata tafiyar da za ta kai shi har sha ga watan gobe kafin ya jiyo Abuja. Tafiyar da ta zo nan take bayan dawar shugaban daga taron tattalin arzikin Afirka a birnin Sochi na Rasha za ta kai shugaban wani taron tattalin arzikin a birnin Riyadh na Saudiya. Bayan kammala taron na Riyadh da zai samu halartar shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da wasu shugabannin Afirka biyu karkashin jagorancin Yarima Muhammad bin Salman shugaban zai yi umra daga nan sai ya wuce wani balaguron da aka ce keɓantacce ne zuwa London. A baya dai an saba ganin shugaban na tafiya hutu ko ganin likita a London inda ta lokacin da ya zarci Amurka sai da ya biya ta London din kafin dawowa gida. Tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ya sha rubuta wasiku na nuna rashin jin daɗin yadda shugaban ke gudanar da lamuran mulki da hakan ya sanya masu amayya da gwamnatin buga misali da hakan da nuna damuwa cewa tafiye-tafiyen shugaban sun yi yawa. A martaninsa kan wasiku Obasanjo mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ya ce Obasanjo ne baya zama da haka bai fahimci shugaba Buhari ba. Mu da muke tare da shugaban Muhammadu Buhari mu da muka san yadda yake kuma kamar yadda wasu suka lura watakila kila shi ai shugaba Obasanjo mutum ne mai tafiye-tafiye ba zama yake yi sosai a kasar ba amma mutum da yawa ya unye dubu shugaba Buhari zai ce maka alamar lafiya a gare shi ta fi ma san da ya shigo ofis shekara biyar amma in ban da wannan Allah ke bada lafiya Allah kuma shi kwace ta ai a ce wai baki zai zo ɗaya akan wani magana gaba ɗayan mu mutum miliyan 180 ɗin nan ba zai yi ba Mutane dai sun kasu kashe biyu tsakanin masu nuna ribar tafiye-tafiyen ga tattalin arziki da masu cewa ana kashe makudan kuɗi kan tafiye-tafiyen. Ga matashin dan kasuwa Abuja Yusuf Ahmad ba wata fa'ida ta zahiri da ake gani. Tafiye-tafiye da wanda shugaban kasa ya yi wanda gani a ƙasa ai shine Obasanjo. Wannan ya tafi ya je ya zo an yafe mutane ba suka da yawa amma wannan an tafi an dawo sai a ce ai tattalin arziki zai gyaru kuma ba abin da mu gani a kasa Shi Obasanjo da ya tafi sa mun gani lalle gashi nan ba wai daɗin jirgin ya bi wai je kwana a hotel ko kuma a gidan shugaban ƙasan wani ba. Ya je an yafe mutane bashi kuma tattalin arzikin nan ya gyaru man nan ya bar shi a naira ina jin ko 34 ne amma wannan ya zo ka zo ka ce mutane bai kamata a sayi naira 45 ba yanzu gashi ka zo ka kashe naira 145 to mu wannan ba ma ganin shi a kasa an ce za a gyara refinery ba gyara ba me amfanin NNPC mu yau shekara nawa me ya hada NNPC da tafiye-tafiyen shugaba Buhari eh duka akwai maganan tare da taro da ya je na Saudiya maganan OPEC sunana bakar sadiq ahmed dan siyasa daga nan abuja ba da ganin cikin tafiye-tafiyen nan akwai wadda aka kira aka ce hutu ne shugaban kasa ya je yi na musamman ko ko shakatawa domin jin daɗi mafi yawan tafiye-tafiyen na sun shafi abu ne wadda yake yi domin inganta tattalin arzikin ƙasa ra'ayi na kenan a iya matsayina na wadda ke iya bayyana abin da ya bayyana kwanan nan gwamnatin ta bada umarnin takaita tafiye-tafiyen yan majalisar zartarwa da mata wagar karta wuce mutum hudu har da minista da rage kashe kuɗi in ba riba. Adamu Ali Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.